Masu sauraron ma salama alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili gani gawa ne a littafin nan ajaibi na uku fassara Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabi Abdullahi Sharfadi idan dai ba ku manta ba a wancan shirin mun bar gimbiya fayato wadda ta rikide ta koma kamannin masabiqul yari. tana ga sai fa cewa yanzu ni ne na ka tashi mu tafi mu biyu da ni da kai mu koma zuwa wannan tsibiri ka hallaka waɗannan makiya naka domin yanzu duk na baro su suna kwance suna bacci jin wannan magana ta ta kafin malikul saifi ya mai da martani sai damari ya gabato ya dubi bokan ya ya ce ya masabiku ya kuma tunda dai ka bata wannan dako da suka aikata to me kuma abin gaggawa da za ku tafi yanzu ku biyu ni ina ganin yin haka ba shi da wata fa'ida kawai ai mu bari har zuwa wayewar gari sai mu dunguma baki ɗaya mu tafi mu yi dum akan makiyan mu jin wannan magana ta ɗamaru sai maliku sai bai ce hakika damaru ka zo da magana mai ma'ana yin hakan kam ne mafi dacewar lamari mu bari zuwa goben tukuna amma ya amfani tukwa wannan shawara ta ɗamaru ba ta mata daɗi ba domin ku ya warware mata shirinta ta kuma yin duba zuwa manya-manyan bokan da suke zaune gaban maliku saiwi sai ta nadama da wannan zuwa nata cikin rundunar ta san cewa lalle ta je hokanta cikin bala'i ko suka gane ta to ita ta su ta kare kuma gashi ba ta da sukunin aikata wani bokanci da za ta kufutar da kanta haka ta yi ta zulumi da fargaba har zuwa gabanin asuba nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba bayan da asuba ta yi, sai ta nemi izini da za ta fara yin gaba domin ta ƙara dubo wani labarin nan haka kuma Aliko Safi ya mata izini ya ce ya masabiku ne maka izini riga ce mu gaba ka samo mana labari nan da na amfaya ta tashi cikin hanzari ta tafi ta kama hanyar koma tsibirin su tana mai bakin ciki bisa rashin nasarar ta wannan dabara ta ta da ta shirya ta ta tafiya har ta isa tsibirin da zuwan ta ta shiga kubbarta ta ta zauna ta nutsa cikin tunanin wata dabara da za ta kuma shiryawa ta zuwa wani dan lokaci sai wata dabara ta darsu a cikin zuciyarta sai ta yi dariya ta baje ƙasa ta himmatu wajen nazarin bokancinta ta ta bincike cikin wannan bincike nata sai labarin damar liyada dan misra jikan maliku sai bayyana a cikin nazarin nata ta samu labarin sa cikakke samun wannan labari na damar liyada sai amfayatu ta saki kyalkyalewa da dariya ta buga kafa ta kudurce a zuciyarta cewa da lamarin wannan yaro damar liyada za ta yaudari malikul da da jama'arsa ta kama su baki ɗaya ta halaka su ta kudurci wannan aniya tata ta shirya wani makirci ta zauna ta umarci aljanin na hadimanta ta ce da su da sun ga dinnan nan ta maliku zai ta so su rika fesa musu wuta shi kuma ta jifansu da duwatsu ba kakkautawa har sai ta musu nuni da su saurara tukunna sannan za a saurara haka dai ta zauna tana sauraron karasowarsu ta kudurce kirki da yaudara zuciyarta to na wannan littafi a ja'ibi na uku ya zo ƙarshe ga kuma na hudun a hannuna za mu dora can zuwa wani ɗan lokaci malikun saifi da rundunarsa suka karaso tsibirin hana. da zuwansu dab da tsibirin sai aljanun nan bokan ya amfato suka rika feshin wuta suna jefo musu dora wutsu gana haka duk sai suka dakata ana sauraron umarni daga maliku saifi ana cikin haka sai kawai aka hango wani gado daga sama yana sakkowa zuwa ƙasa sai da hankalin sai karkata zuwa duban wannan gado suka wanzu suna dubansa har sai da gadon ne ya sakko ƙasa ko da saukar gadon nan sai suka ga wani saurayi ya sako daga kan wannan gado ya taho ya gabato ya nufo inda suke da zuwan sa dab da su sai suka gane cewa ai wannan saurayi ba wani bane dan Maril ya dane jikan Malikul Saifi duk jama'a sai suka wanzu cikin mamakin wannan lamari a wannan lokaci Kamaril ya ya gabato zuwa gaban ubansa Misra ya sumbaci hannunsa ya gaishe shi ya kuma matsawa gaba ya sumbaci hannun wan ubansa ya gaishe shi ya kuma gabata zuwa gaban nasaru ya sumbaci hannunsa shi ma gaishe shi kana ya juya zuwa kakansu maliku saifi ya sumbaci hannunsa ya gaishe shi sannan ya kuma juyawa ya dubi malamai da sarakuna da sauran jama'ar runduna ya gaida su baki ɗaya. ba da duk ya gama wannan sai kakansa maliku saifi ya dube shi ce ya ji kana ɗamar ya da kai sani cewa mu dai yanzu nan duk wannan lamari na kai ba mamaki domin ku mun ganka da wani sha'ani irin na bokanci to kai kuwa yanzu waye sanar da kai cewa muna nan kuma taya akai ka samu wannan gado da ya kawo ka nan ya ƙara da cewa ya ji kana yanzu dai ina nufi gare ka da ka sanar da mu cikakken labari game da wannan lamari da muka ganka da shi da mari ya dube shi cikin murmushi ya so mu bashi labari da cewa ya kakana ka sani cewa lokacin da ka yi hawa ka taho zuwa wannan bukata taka ka baro mu can cikin birnin kal'atu jabali sai ni kuma na wanzu a gidanka gaban uwata da sauran kakannina matanka bayan wani ɗan lokaci sai amina bola ya sa aka rika koyar da ni dabaru da hikimomin yaki cikin ƙanƙanin lokaci na ƙware ƙwarai inda daga nan kuma sai danka ni ga malamai waɗanda suka sanar da ni ilimin addinin Ibrahimiyya na san fannonin ilimi daban-daban cikin waɗannan malamai nawa sai wani daga cikinsu wata rana ya sanar da ni labarin wani boka wai shi haddado wanda ya wanzu cikin hidima gare ka a rayuwarsa ya bayyana min cewa shi wannan boka haddado din a zamaninsa ba a samu wani boka misalinsa ba wajen kwarewa ta fuskar bokanci wanda kuma ya zama ɗaya daga cikin mataimakanka a wannan lokaci lamarin yaɗa bai gushe bai ci gaba da cewa ya kuma shaida min cewa shi wannan boka kafin rasuwarsa ya yi wasu ci da cewa da kan nan ta a a bada ita gare ni domin ko ya bushara da haihuwata tun a wannan lokacin haka da na ji wannan labari sai na koma zuwa cikin gida na iske uwata na bujiro mata da wannan labari na kuma buƙaci ta bani wannan jaka da na samu labarin cewa wannan boka yi wasiti da cewa ni zan mallake ta a wannan lokaci sai uwata ta bayyana min cewa haƙiƙa kam ta san da wannan magana amma bata san inda wannan jaka take ba wannan sakamakon haka sai na je na samu ragowar matan ka na bujuro musu da wannan magana duk ragowar matan sai suka bayyana min cewa ba su san da wannan magana ba sai damatu ta bayyana min cewa wannan jaka tana wajenta ta kuma ɗauko ta ta bani tunda na samu wannan jaka sai na wanzu ina nazarin duk wasu warƙoƙi da suke cikin ta sai kasance duk warkar da na ɗauka ne nazarin ta sau ɗaya sai na ji na haddace duk wani sirri da ke jikinta cikin dai kankanin lokaci da ya zamanto babu wani sirri da ya boye gare ni na daga tarin ilimin da yake cikin wannan jaka ya zama na haddace duk wani sirrin bokancin boka haddado na mallaki iliminsa kasancewar na samu wannan ilimi sai ya zama ta ko da wani lokaci ina zama ina bincike ina nazarin halin duniya ina kuma kiran aljanu ina bautar da su kamar da yadda boka haddado ya wanzu a rayuwarsa yana yi amma rijada bai gushe ba ya ci gaba da cewa ya kakana wato a yau wannan rana sai na wanzu ina wannan ɗabi'a tawa ina nazarin halin duniya cikin wannan bincike nawa sai na gano cewa wani dako ya dakatar da ku zuwa wannan aniya taku ne na hawa wannan gado nawa wanda na sarrafa shi cikin ilimin bokanci na biyo sawunku to ka ji wannan shine labari na saboda haka yanzu ku biyo ni a baya zan ɓata duk wani dakon da ke kan wannan hanya mu shiga zuwa wurin waɗannan makiyana ka nan take ɗamar liyaɗa ya nuni da hannu yin wannan nuni su ke da wuya sai aka ga duk wannan feshin wuta da jifan dora watsin an daina shi ya wuce gaba malikun saifu da da sauran jama'a suka bi shi a baya suka nufi tsibirin nan suka yi ta tafiya duk inda suka je suka iske wani dako sai ɗamar liyaɗa ya nune shi da hannu nan take sai dakon ya lalace suka yi ta tafiya har sai da suka kai zuwa farkon tsibirin sannan ɗamar liyaɗa ya tsaya da sauran jama'a kowa ya tsaya suna masu sauraro suka kuma me zai aikata a wannan lokaci damarin ya ya gabata zuwa gaban maliku sai fece ya kakana yanzu ina nufi mu tsaya anan ne mu ci abinci tukuna sannan mu karasa ga waɗannan makiyana mu maliku sai ya amsa da cewa ya dika na kai sani cewa wannan lokaci ba ba lokacin tsawaitawa ba ne. to amma babu komai mu ci abincin tukuna kamar yadda ka ce. nan take damarin ya ya tafa hannuwansa sau uku tafa hannuwansa ke da wuya sai kawai aka ga abinci iri-iri yana ta gabatowa amma ba a ga wanda suke kawo wannan abinci ba nan da nan wuri ya wadata da abinci da abubuwan sha iri-iri na daga 'ya'yan itatuwa da dai sauran nau'i-nau'i na kayan marmari ba tare da bata lokaci ba sai ɗamar liyaɗa ya duba zuwa malukun saifi ya masa nuni da ya umarni da a so cin wannan abinci nan take malukun saifi ya umarni ga jama'a da a fara cin abinci nan fa jama'a suka juya kan abinci suka kama cin abincin nan baji ba gani suka ci suka sha suka koshi ai ko ba su gama cin wannan abinci ba tuni wasu daga cikin su bandu ya shaƙe su suka ji kawunan su sun so me musu nauyi bayan sun gama cin wannan abinci sai maliku saifu da duk sauran jama'a sa suka ji kawunan su sun yi musu nauyi suna cikin mayan bandu bacci ya so ma daukar su suka wanzu cikin rafukanwa da mutuwar jiki wanda jin haka sai maliku saifu ya duba zuwa jikansa Kamal ya ce ya jika na ya kai kuwa ka ciyar da mu wannan abinci wanda ya wanzar da mu cikin kasala da mutu ciki bayan kuma yanzu gashi makiya za mu tunkara Kamar ya ɗaya sai dube shi ya kyalkyale da dariya ya nuni zuwa Maliku Saifu da duk sauran jama'arsa nan take duk sai suka ji tamkar an ɗaɗɗaure su babu wanda ya samu ikon motsa wata gaba da ke jikinsa har kwa da shi kansa Maliku Saifu marin liyada ya gabata zuwa gaban maluku sai ya tsaya dube shi ya kuma kyalkyalewa da dariya sannan ya ce wato kana zaton cewa ni jikanka ne da gaske ko to ka sani cewa ni ba jikanka bane ni ce bokanya amfayato bokanyan wannan tsibiri na juya zuwa kamannin wannan jika naka na yaudare ku yanzu gashi na yi nasara da wannan yaudara tawa gashi yanzu duk mutanenka sun wanzu a hannuna a cikin sauki kuma ka sani cewa ɗayan ku ba zai kubuta daga hannuna ba duk sai na halaka ku bayan ta gama waɗannan kalamai nata sai ta kuma kyalkyalewa da dariya ta rikice daga kamannin damar liyada zuwa kamannin ta na ainihi ganin kasancewar wannan lamari sai maliku saifi ya wanzu cikin mamaki ta yadda aka yi wannan bokanya ta samu ikon shirya wannan makirci sai ya dube ta ya tambaye ta ce shin ke kuwa ta ya aka kika shirya mana wannan makirci ta ya aka kika san wannan jika nawa mara liyada da har kika juye zuwa kamanninsa kika wadare mu bokan bokanya amfayatu ta dube shi ta kuma kyalkyalewa da dariya sannan ta ce kai sani cewa ni na kasance mai matuƙar sani bisa tafarkin bokanci wadda ta wannan hanya ce labarin wannan jika na kai bayyana gare ni kuma na shirya duk wannan yaudara gare ku na kama ku kuma ina mai ƙara tabbatar muku da cewa ɗayanku ba zai kubuta daga azabata ba duk sai na ɗanɗanar da ku azabata sannan na hallaka ku baki ɗaya amfayatu ba ta gushe ba ta ƙara da cewa a yi tuni labarin ka ya iso gare ni cewa kana yin shishigi kana haikewa manyan sarakuna kana hana su bautar wuta kana shiryar da su zuwa wani sabon addini naka daban wannan shine babban dalilin da ya sa na kama ku kuma na ƙara tabbatar muku cewa ɗayanku ba zai wanzu a hannuna ba ba wanda zai kubuta daga azabata sai na shayar da ku gidauniyar halaka baki ɗayanku nan dai haka malikul saifi da duk jama'a su suka ci gaba da wanzuwa cikin wannan halin na ɗauri cikin kasalan mayan banjo wanda har wasu ma daga cikin su sun soma bacci ita kuma amfata ta juya ta kama shi a bokancinta ta hura wuta ganga ganga da nufin za ta azabtar da su bayan ta gama rura wannan wuta sai ta sunkuya gaban wutar nan tana mai sujjada gare ta ana cikin wannan hali sai kawai aka hango wani gadan daga sama yana sakkowa zuwa ƙasa gana haka sai maliku sefi da yan saura daga cikin jama'arsa da suka rage ba su bacci ba suka wanzu suna masu sauraron sakkowar wannan gado su ga kuma waye ya zo a kansa ita ko bokanya amfayatu tana durkushe ta shagala cikin yi wa wuta sujada har dai wannan gado ya sauka ƙasa bata sani ba ai da sauka wannan gado sai maliku sai da jama'arsa suka ga cewa ai damar liyada ne akan wannan gada sai suka wanzu cikin mamaki suna sauraro su ga abin da zai faru da saukarsa sai nuni zuwa maliku saifi da duk sauran jama'arsa da hannu nan take sai suka ji daurin da ke jikinsa ya kwance kuma suka ji sun daina jin duk kasalar da suke ji ba haka kuma ɗamar ya ya juya ya dubo bakanya fato tana durkushe cikin yi wa wuta jada ɗamar ya ya zaro gashin kansa sili ɗaya karanta waɗansu mai ya nune ta da hannu nan take silin gashin ne ya fita daga hannunsa kamar fita kibiya daga cikin kwari yana ba amfato ya shiga cikin dubararta ya fita ta tsakiyar kanta nan take amfato ta faɗi ƙasa matacciya tana shure-shure cikin jini sannan ɗamar ya da ya juya gabata zuwa gaban ubansa misra ya sumbaci hannunsa ya gaida shi sannan ya gabata zuwa gaban wan ubansa ɗamaru shi ma ya sumbaci hannunsa ya gaida shi haka na kuma ya wuce zuwa gaban nasaru ya sumbaci hannunsa ya gaida shi sannan ya wuce zuwa gaban kakansa maluku saifi ya sumbaci hannunsa ya gaida shi sannan ya juya ya dubi sarakuna da malamai da sauran sadaukai da suke rundunar maluku saifi ya gaida su suma bayan ya gama wannan gaisuwa sai duba zuwa maliku sai fice ya kakana na da labarin duk irin abin da ya gudana tsakanin ku da wannan tsinanniya bokanya na daga juya kamanninta da ta yi zuwa kamannina ta zo muku ta yaudare ku to duk da ta ba ku labari haka lamarin ya kasance gare ni yanzu ga jaka boka haddada nan tare da ni na mallake ta a yanzu duk ilimin sa na haddace shi yana kaina na kware matuka wurin sha'anin bokanci don wannan labari maliku Saifi ya yi matuƙar farin ciki ya ce madalla da wannan himma ta ka yaji kana sai dai kuma yanzu gashi ba lokacin zance ba ne, yanzu abin da nake nufi gare ka ka gaggauta cikin ilimin bokancinka ka binciko min inda makiyana biyu suke a tsibirin nan domin na gaggauta isar da aniya ta gare su don haka sai damar ya amsa masa da cewa kakana wannan aiki da ka ambata a yanzu dinnan, nan ba ni ya dace na aiwatar da shi ba domin ku tuntuna a tare da kai akwai manyan bokaye waɗanda su suka zama masu taimakonka bisa ga duk wata bukata da ta bujuro maka saboda haka yanzu ma su ya dace su binciko maka wannan domin gudun kada hasada ta wanzu mu da su domin cikin littafin boka hadda da na gani ya rubuta ya gargaɗe ni da gudun hasada ga manyan bokaye domin ya bayyana min cewa shi ma wannan shi ne zamo sanadin mutuwarsa tun wannan magana ta ɗamar liyada sai malikun sai fiye da dariya dubu ɗamar liyaɗa ya ce hakika ya jika na wannan magana ta ka gaskiya ce kuma babu wani aiba a tare da ita sannan juya dubu kan ya akila ya ce ya akila yanzu na juya zuwa gare ku ina nufi gare ku da ku binciko min inda waɗannan makiyanawa sakaradisa da sakaradiyuna suke har na isar da hanya ta gare su bokan ya akila ta amsa masa da cewa shugabana a yi tunda dama na riga na binciko lamarin su cikin wannan bincike nawa na gano cewa suna can tsakiyar wannan tsibiri tare da boka jammanar wanda ya kasance shine uban ita wannan bokan ya amfaya ta ta ci gaba da cewa yanzu abinda za a yi shugabana ka yi umarni ga wannan jika naka damar yada ya je ya halaka wannan boka ya kuma kamo maka makiyanka ya zo da sunan gabanka domin ku shi wannan aiki ne mai sauki a wajensa fiye da mu domin ka dukkaninmu nan ya fi mu ilimin bokanci shekaru kawai muka fi shi jin wannan magana ta akila sai maliku sai ya juya dubu mara ya ci da shi ya ji kana to ka ji dai abin da malamai na suka shawarce da shi saboda haka yanzu na nufi gare ka da ka je ka kamo min waɗannan makiyanawa kamar yadda akila ta shawarta din na kira gare ka da kada ka jinkirta wajen aiwatar da wannan aiki Da damaral ya amsa da cewa 'Ya kakana yanzu ku zan gaggauta na aiwatar da wannan aiki tunda dai malamanka sun amince da na aiwatar da shi na san babu wata hasara da za ta biyo baya nan take damarar ya ɗaya tashi ya tafi ya kutsa zuwa cikin tsibirin nan Ai kwa sa'a ɗaya bata shuɗe ba sai gashi ya dawo tare da musabiqul layyari da zuwan su bayan sun yi gaisuwa gaban maliku sai sai damarar ya ɗaya ce ya na kai sani cewa na shiga zuwa wannan tsibiri na boka jammarra na halaka shi kamar yadda ka umarce ni to amma kuma mukinka guda biyu sakardisa da sakarduna an yi rashin sa'a bantar da su tare da shi ba sai wannan wato musabiqul layyari shi kawai na tarar kulla a cikin kurkukunsu malakun sai ya duba zuwa musabiqul Yari ya tambaye shi ya kwashe labarin diyar da tawakana tsakaninsa da bokan ya amfayatu tun daga farko har zuwa lokacin da tsamar liyada ya je kubtar da shi bayan ku ya gama bada wannan labari sai malakun sai ya duba ya zuwa akila ya ce da ita ya uwa bokaye yanzu dai ina nufi gare ki da ke buga ƙasa ki binciko min dai inda waɗannan makiyana suka shiga akila ta amsa da cewa na ji na biya shugabana nan take ta baje ƙasa sannan ta tsaya ta yi shiru tana duban ƙasan nan tana nazarin ta. cikin wannan ƙasa ta ta sai ta gano cewa afasha ta ɗan ilulu shine kuma zuwa ya kwashe bokayen nan guda biyu sakaradisa da sakaraduna kafin zuwan ɗamar liyaɗa kuma ya tafi da su ya kai su wani birni da ke kan hanyar zuwa dutsen kaf kai duk dai lamarin sai bayyana gare ta ta gano komai bayan akila ta gama wannan nazari nata sai ta ɗago kai ta dubi malikun sai ta ce ya shugabana ka sani cewa makiyanka a halin yanzu sun gudu zuwa can wani birni wanda ake kiransa da suna birnin sabarutu birnin wani sarki wai shi sarki barhutu kuma sun gudu ne zuwa wannan ƙasa domin su a zatansu shi wannan sarki barhutu ɗin zai iya kuɓutar da su daga gare mu haka dai akila ta gama ba da wannan labari amma ta ɓoye lamarin afashata bata bayyana shi ba da maliko sai ya ji wannan bayani na akila nan take sai umarni da ai shirin tafiya abu su zuwa can ƙasar sabarut din nan da nan runduna duk ta wanzu cikin shiri suka dunguma suka kama hanya suka tafi da nufin zuwa can birnin sabarutu amma abin da ya gudana na daga lamarin boka sakaradisa da sakaradiyuna shine da isar su birnin sabarutu sai suka wuce zuwa fada suka iske sarki barhutu yana zo na bisa karagar mulkinsa fada ta cika makil ana fadanci da shiga su fada suka faɗi gaban sarki suka yi gaisuwa bayan sun yi gaisuwa sarki barhutu ya dube su ya ce ku kuma fa daga ina kuma me ka ku nan ƙasata sai ya amsa da cewa ran sarki da ne kai sani cewa mu dai mu ne malaman babban sarkin habasha sarki sai faratu. kuma dalilin zuwan mu nan yanzu shine an samu wani sarki wanda ake kiransa da suna maliku sai faɗin zai wanda shi wannan sarki ya wanzu yana aiwatar da barna a bayan ƙasa yana bujirowa manyan sarakuna da manyan bokaye yana ɓata su yana kuma hana su bautar wuta da taurari yana shirye da su zuwa wani addini nasa daban da ya takaice maka zance a halin yanzu shi wannan sarki ya rinjaye sarakunan duniya da dama na mutane da aljanu duk sun bi shi sun hana da barin bautar wuta sun koma zuwa wannan addini nasa kuma sun zamo daga cikin rundunarsa wanda bisa ga wannan aniya tasa har ya kawo zuwa ƙasar Mahabasha ya kashe sarki sai fura'adu ya juyar da mutanen ƙasanmu zuwa wannan addini nasa suka bi shi mu kuma ya kama mu ya kulle mu da nufin sai daga baya zai halaka mu inda a ƙarshe zahala ta taimake mu ta kaddara mana kubuta ba mun kubuta shine muka yi tunani muka ga cewa kai kaɗai ne cikin sarakunan da suka rage a duniya bisa tafarkin bautar wuta da taurari za ka iya ije mana sharrin wannan sarki saboda haka mu dai ga mun miko kanmu gare ka muna cikin amanarka jin wannan magana ta disa sai sarki barahoto ya yi shiru zuwa wani lokaci sannan ya dago kai ya ce to na ji wannan magana ta ku to amma ni ma ina jin tsoron wannan lamari domin zuwa yanzu na ji kun ce shi wannan sarki yarin jayi manyan sarakuna da dama misali na kuma kun ce a tare da shi akwai manyan bokaya da aljanu waɗanda su suka zama masu taimako a gare shi kuma gashi kun ce yarin jayi sarki sai hurra da shi kansa ya kashe shi to kun ga kuwa ai lalle wannan sarki ba shakka lamarinsa mai girma ne sarki barhut ya kara da cewa saboda haka ni yanzu ba zan yi gaggawa amsa muku da cewa zan ajiye ku ba sai ku bari sai na wanda shi ke bani shawara bisa ga duk wani lamari ya zo tukuna na nemi shawara daga wurinsa idan ya shawarce ni da na ajiye ku to shi kenan sai na ajiye ku idan kuma ya shawarce ni da cewa kada na ajiye ku to shi kenan sai na sallame ku ku tafi ku bar wannan ƙasa tawa rufe bakin sarkin ke da wuya sai ga boka damsis ya shigo fada shi wannan boka shine wanda sarki barhutu yake bayanin sa yanzu da cewa zai shawarce shi boka damsis ya dubi sarki yace din ji abin da kuke tattaunawa tsakaninka da waɗannan baki guda biyu kuma ina mai sanar da kai cewa ya zama lalle gare ka ka ajiye su a wannan ƙasa taka domin ko waɗannan mutane sun zama masu hidima ga wuta da taurari iya rayuwarsu saboda haka ya zama wajibi gare ka ka kyautata musu yin hakan ya zama abu mafi kyau gare ka kin yin hakan kuma zai zama zunubi gare ka mai girma wanda zai jawo ka shiga cikin fushin wuta ma'abocin ruruwa bokan bai goshe ba ya kara da cewa kuma yanzu kai sani cewa shi wannan sarki da suka zo maka da labarinsa yana nan tafi zuwa wannan ƙasa tamu da sa, yanzu ka saura yar tafiya ta ƙi kaɗan ya ƙara su ka yi umarni ga sadokanka da su kasance cikin shiri da ya ƙara so ka fita ka yaƙe shi kada ka ji tsoron komai ina tare da ku ni zan taimake ku ku yi nasara da su a wannan yaƙi da za ku yi da su bayan boka da mrs di ya gama waɗannan kalamai nasa ya tashi ya fita ya bar sarki barhutu zaune yana jinjina wannan lamari a zuciyarsa a ƙarshe dai sarki barhutu ya tuna da irin ƙwarewa da hatsibibancin boka da msisi wajen sha'anin bokanci da tsafi ya kuma tuna matuƙar zamani bai taɓa shawartarsa da wani lamari ba a samu nasara a cikinsa ba nan sai zuciyarsa ta ɗan karfafa ya ƙudiri a wannan yaki bayan wasu 'yan kwanaki labari ya zo ga sarki barhutu cewa ga rundunar maluku sai fitan ta kusa birnin su a wannan lokaci sai sarkin ya yi kiran wani ɗan leƙen asirin ƙasarsa wanda ake kira da suna salkutu wanda kuma ya kasance kwararre ne matuƙa wajen iya satan labari da yaudara da makirci sarki barhutu ya umarci salkutu da ya fita zuwa bayan birni ya riski rundunar nan da labarin zuwanta kuma ya yi musu leƙen asirin wannan runduna ta Maliku Sefi ba don komai ba domin su san irin shirin da za su yi na tunkarar su ba tare da ɓata lokaci ba salkotu ya shirya ɗauki da kansa ya rataya ya kama hanya ya tafi ya yi ta tafiya tsawon wannan rana har zuwa wayewar gari nan za mu dakata saboda har lokaci sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka fasara wannan littafi ja'ibi na hudu Aliyu Abubakar Sharfadi da kuma Rabiu Abdullahi Sharfadi mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga maki muku sallama ku huta lafiya